will you be happy? Just change, change, change, change. That is it. Bye bye. I love you all. To har wa yau dai kullum ni ce dai ta kuɗin nan dai. Fatima Sale ɗan Yau na zo woman da wani bayani ne akan mata masu zagin mazajensu. Su dan Allah bai kamata ba. Ku gyara. Ku gyara. Mu mata muna da wani babban matsala a rayuwar wanda ba mu da godiyar ubangiji sufa maza da kuke gani wata baiwa ce da daraja da ɗaukaka allah ya ba mu su a matsayin mazajen so me zai sa ba za mu yi amfani da wannan mu dinga faranta musu ba za ka ga namiji ya fita wani ma da ko yake yi wani aikin bulo yake yi idan ka ga irin aikin da wani yake yi duk akan wa yake yi akan mace wani ma zai je ya yi dakon a bashi abun da ba zai ishe shi ba bare ya kawo ma iyalin shi haka zai haƙura ya zo ya kawo in ya kawo mace sai ka ji tana me zan yi da wannan don wannan abin za ka kawo alhali shi bai ci ba kuma ya wahala wurin nema kuma ya kawo kin kushe mishi zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba kuma Allah ya tsine mu matar da ba za ta bi mijinta sau da kafa ba don Allah ku daina ko kuma ka ga mace macen aure a titi kai ka ɗauka budurwa ce ta yi shigar banza ta fita